Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da Hausa English TV. Idan a yau ka fara shigowa wannan tasha ta mai albarka tashar Hausa English TV, to ka danna subscribe daga nan sai ka danna ƙararrawar tunatarwa domin da mun ɗora sabo sai a sanar da kai. Sunana Abubakar M. Usman. Um, idan ba ku manta ba muna ci gaba da tafiya akan magana furuci ko kuma mu ce sound ko kuma mu ce oral English. ma'ana sauti muka ce ya rabu gida biyu da sautin baƙi shi ake cewa consonant sound akwai kuma sautin wasilla shi ake cewa vowel sounds to mun gama da consonant sound a darasan mu na na baya yanzu kuma muna akan vowel sound shi ma mun yi sautin a mun yi sautin e sannan yau za mu tafi kan sautin o da kuma sautin u da kuma sautin e Um, a yau mu, a ga symbol ɗin O. Wannan ita ce short O, wannan kuma ita ake cewa long O. Ma'ana idan aka ga symbol irin wannan akan kalma to sautin ta na short ne ma'ana gajeren sauti kenan. Kamar misali nan pot, ba za ka ce pot ba, a pot shine tukunya. Nan ma ba za ka ce dot ba, sai dai ka ce dot, ma'ana shine ɗigo. akwai kuma hot shi kuma shi ne zafi ma'ana a haka ake furta su ba za ka ja su ba to su shi kuma in kowa kalma da irin wannan simbol ɗin o ɗin to shi kuma sai ka ja kamar misali nan ba za ka ce po ba hiri ka ce pro nan ba za ka ce ba za ka ce ba za ka ce work ba hiri ka ce work nan ma ba za ka ce do ba hiri ka ce do ma'ana shi kuma in ga duk waɗannan kalmomin muka buɗo su a transcription symbol phonetic symbol su irin wannan za ku gani to haka kuma sai kuma sautin u ita u mai ɗigon nan ita ce long sound kuma mara ɗigon ita ce short sound ma'ana kamar ga su a gurin yadda na fitar nan shine short sound ɗin nan kuma su ne long sound ɗin to waɗannan dukkan su symbol ɗinsu na short sound ba za ka ce book ba a dai ka ce book littafi kaga ba a cewa book dai book littafi nan ma ba za ka ce could ba dai ka ce could shi ma nan ma ba za ka ce should ba dai ka ce should waɗannan da auxiliary verb ne in kwatuna sai kuma ita kuma u wadda take da ɗigo ma'ana ita kuma ana tana da sauti ma'ana ana ja misali nan za ka ce wood ko kamar sassaka ya ce wood carving to wood yana nufin katako ko kuma ice sai kuma food shi kuma abinci shi ma ba za ka ce food ba a yare ka ce food shi ma sai ka ja haka na sai ka ce rule ba za ka ce rule ba yare ka ce rule ma'ana in ka buɗo su a transcription ɗin phonetic symbols ɗin zaka za ka ga u ɗin ma'ana long ce mai ɗigo ce ma'ana ana ja wajen karanta sai kuma lastly e ma'ana in aka zo ita wajen faɗar e din nan tana komawa a ne misali in dai ta zo ita ita kadai sai dai idan ta zo misali kamar a, a kamar a double yawanci idan e ta zo a double haka to yawanci a e ake din kiranta amma in dai ta zo a single most of the word kawai a a a a ake a a ake sautinta misali kamar misali abinda ya sa na ce muku a nan misali nan ba za ka ce leave ba sai dai ka ce late kaga a da a ɗinta a a take late ma'ana bara kamar ka ce bara in tafi ka ce let me go bara in tafi haka nan kettle ba za ka ce kettle ba kettle ma'ana buta kenan akwai kuma paid fastan na feed ma'ana kun ga idan a present form ne haka yake zama da double e feed ko a ce feeding ma'ana ciyarwa kenan to idan an riga an ciyar shine sai kuma pet ma'ana an ciyar kenan um, sai kuma bayan tana da kuma e nan tana da sauti kuma na tana da abin nan na a da i su ma kuma a din suke sautin a kamar misali said ma'ana an faɗa kenan sell ma'ana sell kenan sai bell shi kuma beli kenan kun gani da A ake furta su sai kuma nan misali head kaga kai shi ma da a haka nan weapon ma'ana makami ba za ka ce weapon ba sai ka ce way with the a sound weapon wannan shine yanayin yadda ake furta a sai dai kada ku manta na ce in dai ta zo a double in dai ta zo a double to, to a e ɗinta take misali kamar yadda na ce muku feed ko kuma misali a ce feet yawanci ko kuma misali a ce did to yawanci waɗannan kun ga da a e ɗin amma in dai ta zo a single single to ta tashi daga sautin e ta koma sautin A. wannan shine darasinmu na yau ga waɗanda suke so za su bi mu ta abin nan number wayan mu ita ce 08039448974 idan kuma daga wajen najeriya kake sai ka fara da plus 2 3 4 sai ka sa 80 ni kuma sunana abubakar usman and i'm saying have a wonderful